sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 19. Kai tsaye jamhuriyar Nijar ana yi jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. sauran mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya da Jummai Ali ke gabatarwa da kuma jawabai daga dattijan arewacin Najeriya. A hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An sake fuskantar jerin hare-hare waɗanda suka bararraka yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawayen Siriya a yau ɗinnan Asabar, waɗanda suka hallaka mutane ashirin da hudu, wanda ya sa adadin farar hulan da suka mutu tun daga makon jiya ya kai sama da ɗari biyar ciki har da yara sama da ɗari da ashirin a cewar wata ƙungiyar sa ido mai herkwata a Burtaniya. Ƙungiyar ta gwagwarmayar 'yancin ɗan adam a Siriya da kuma wasu shaidu. sun ce lugudan bama-baman da gwamnatin siriya ta shafi mako guda tana yi tare da taimakon rasha sun yi tsanani ta yadda ma waɗanda suka fara kai ɗauki suka kasa samun sukunin idaya gawarwaki Wataƙila ma akwai ƙarin wasu da dama a cewar siraj mahmud wani mai magana da yawun ƙungiyar kariya ta sa kai wanda ya ƙara da cewa mun kasa ƙidaya waɗanda suka yi shahada jiya da ma na shekaran jiya saboda jiragen yaƙi na kai komo a sararin sama a halin da ake ciki kuma rahotanni na nuna cewa kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar tsagaita wuta a siriya na tsawon kwanaki talatin bamabamai sun tashi a wasu motoci biyu a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya jiya juma'a suka hallaka mutane akalla 38 a cewar majiyoyin gwamnati wato Abdulkadir Abdulrahman Adam na sashin motocin ɗaukar majinyata ya ce an yi niyyar kai harin ne a fadar shugaban ƙasa da kuma wani otal Mutane akalla talatin ne dai suka ji raunuka. Adam ya ce akasarin waɗanda abin ya ritsa da su fararen hula ne. Ƙungiyar Alshabab ta yi ikirarin kai harin a wani bayanin da ta saka a yanar intanet inda ta ce ta auna harin ne kan jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da ya bada sanarwar kakaba abin da ya kira takunkumi mafi girma ga Koriya ta Arewa. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kakaba takunkumi na biye muddin na yanzu ya kasa yin tasiri. muddin takunkumin bai yi tasiri ba to za mu aiwatar da kashi na biyu kuma kashi na biyu na da tsanani matuka a cewar trump yayin da yake magana a fadar white house ganga da firaministan australia malcolm turnbull wanda ya kawo ziyara trump bai fayyace abin da yake nufi da babi na biyu ba to amma ya ce babi na biyun zai kasance abin kai ga duniya baki daya ya kara da cewa lokaci ne kadai zai yi alkalanci takunkumin na jiya juma'a ya shafi kamfanoni 56 da kuma da suka hada da kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama 27 da na jiragen dakon mai 28 da kuma wani mutum shi kadai wasu hare-haren kunar bakin wake sun yi barna a birnin adam mai tashar jirgin ruwa a kasar yaman suka hallaka mutane akalla biyar tare da raunata wasu da ɗan dama a cibiyar rundunar yaƙi ta da ta'addanci akwai sojoji cikin gayarwaki biyar da aka kai babban asibitin jihuriya da ke birnin a cewar kafar labarai ta reuters bayan harin na yau asabar a unguwar da ake kira gol maher a kudu maso yammacin birnin aden gwamnatin kasar ta yi mayan ƙarƙashin jagorancin shugaba ah, masur hadi na famar shawo kan 'yan tawayen da ke adan waɗanda suka yi ta kai hare-hare a ƙoƙarinsu na ƙwace birnin jerin hare-haren ƙunar baƙin wake da kuma samaman 'yan bindiga duk a ƙasar afghanistan sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kwana guda da fara aikin shimfiɗa ɓangaren ƙasar ta afghanistan na bututun gas na ƙasa da ƙasa wanda aka daɗe ana jiran a fara wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan afghanistan ya ce yau asabar wani dan unar bakin wake tarwatsa kansa daura da wani wurin duba ababen hawa da ke birnin kabul ya hallaka mutane akalla uku ya kuma raunata wasu da dama kungiyar ta'addancin isis ta ce ita ce ta shirya tashe-tashen hankulan a babban birnin ƙasar jami'ai sun ce hari mafi muni ya uku ne a lardin fara da ke yammacin ƙasar inda a farmaki na asuba taliban ta kashe sojojin gwamnati akalla ashirin kafin ta kama sansanin su da ke gundumar bala balak a wasu al'amura kuma na daban an auna wasu haren-haren kuma na kunar bakin wake biyu da aka kai da asuba kan sojojin afghanistan a lardin helmand mai fama da tashe-tashen hankula. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Ibrahim ka almasi garba ya gabatar. Masu aro kamar yadda muka yi muku alkawari ga shirinmu na gaba da Jummai Ali za ta gabatar. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin manoma da makiyaya akan ko shin kirkiro ko kuma keɓewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu kuwa? Ah, assalamu alaikum suna na Abubakar Baba Abdullahi. a ware masu wajen kiwon nan ba zai kawo zaman lafiya ba domin ni a tunani na idan aka ware masu wajen kiwo to makiyansu sun samu inda za su dinga kai masa hari kenan amma idan ba a san inda suke ba to za su samu kwanciyar hankali su yi kiwon su hankalin su kwanci amma muddin aka ware masu wani gu cewa su yi kiwo to waɗanda za su cutar da su za su dinga bin su su cutar da su alhamdulillah sunana muhammad dodo oroji uh, kuma in ce foma shugaban uh, mai ala na babban birnin tarayya na abuja kuma gigo ga fulanin najeriya don duk abinda aka yi fulani suka neme ni shawara ko kuma aka gwamnati neme ni shawara gaskiya <clears throat> ba wani bahulatani da yake ra'ayin cewa a keɓe shi uh, a bashi ɗan hekta ya kiwo <clears throat> wannan ba zai taɓa yiwa ba sannan kuma dalilin da ya sa ko saboda najeriya dai tana da dazuka har yanzu inda 'ya'yan fulani za su kiwo kuma duk wani gwamna da ya ce shi zai ware jihar shi ya ce baya son ya ga fulani ko fulani ba za su kiwo ba wannan ba yana neman zaman lafiya ba ne saboda fulani nan fiye da shekara 250 ko kuma 300 suna tare suke ma da wanda da wannan jihar tare aka taso idan ana ni abinda nike gani ya kamata duk abinda za a yi a zauna da mutane a ce me kuke so ko kuma me ya kamata a yi a yi abinda ya kamata amma ba za ka don kana gwamna ka samu an zaɓe ka ka zama gwamna ka nuna kabilanci ka ce kai <clears throat> wata al'umma ta mutane ba za ta zo jihar ka ba sai waɗanda kake so to ina ganin ba wani gwamna da yake da wannan hujjar saboda ƙasa ta najeriya ce kuma duk ɗan najeriya yana da hujjar je kowane ya walwala ya yi sana'a kiwo sana'a ce kamar za ka iya zuwa kowace jiha a najeriya kai kiwo kai noma eh to rigingumu tun da aka tashi shekaru fiye da shekara 250 manoma suna tare da su makiyayan nan kuma rikicinsu idan suka yi suke zama su walwala rikicinsu ba tare da gwamnati ta shiga ciki ba a kuma shari'a tana iya kama kowane mutum idan ne abin da nike ce ma nigeria duk mutumin da ya yi rashin gaskiya aka tabbatar da ya rashin gaskiyar to abin da ya kamata a hukunta shi ba sai ya yi rashin gaskiyar wani ya zo ya kashe shi sannan da baya kila je rama ko wani abu ko wani ya ya kashe wani don saboda siyasa ya ce ai shi ne saboda ai mishi abu kaza ya je ya rama to wannan duba daidai ba ne abinda na sha kira ga Najeriya gwamnatin Najeriya ya kamata duk wani mutum da ya yi rashin gaskiya idan makiyaye ya je kiyon gona wadda take manomi ya je ya yi nomansa hakkin shi ne sai ya kai shi kara ko ko su sulhunta ya biya shi assalamu alaikum warahmatullah sunana ibrahim umar kuma ni manomi ne ni a ra'ayina ban yarda ce an ware ma fulani wurin kiwo ba dalili na shine wai ma da hanyar su me ya samu hanyar su da ai da suna da hanyoyin su wanda akalla ya kai mita ɗari wanda tun kamun a bada incin kai aka fitar musu da shi an zo an toshe wa'innan wuraren sannan yanzu kuma ba su da inda za su bi su je dole su shiga gonar mutane su wuce ni a irin nawa ra'ayin a da musu da hanyoyinsu ya fi alkhairi da a ce an ware suri guda domin in aka ware suri guda barayi ma za su iya zuwa zai su kashe su kamar inda a yau ni gidan gonan mai gida na an ɗiba shanu ya kai ɗari biyu ba zan da ya faɗa ko shi ba amma an kora mana shanu ya kai ƙwaya ɗari biyu da wani abu kaga sanadin an tara suri guda inda a ce kwa kiwo ake kamar da yadda da iyayen mu da suke shan shanu su ba fulani kaga da ba samu wannan shanu an kora su ba ta sunana Abubakar Sadiq. Ni manomi ne. So ina tunanin wannan ware filin kiwon zai kawo zaman lafiya ga mu da kuma su makiyaya. Saboda yawan ɓannan da yake faruwa a gonaki a ce duk mu dai manoma da makiyaya an sani mutane ne masu zaman lafiya wanda ba ma rigima. Assalamu alaikum sunana nura kabir gyaza ni ba fulatani ne wanda nake neman in san menene haƙƙin manamu na fulani a gaskiya kamar yadda aka kawo wannan shawarwarin cewa za a ware mu wurin kiwo wannan abin ya ƙara safkar da natsuwa a kaina na ƙara jin cewa lallai wannan sana'a mu tana da matuƙan mahimmanci a rayuwarmu da rayuwar ƙasarmu da muke rayuwa a kanta Tun da har a gane cewa kamar yadda wasu suke ganin cewa su dakatar da mu mu daina yawo a cikin dajin jihohinsu domin suna ganin cewa mu ne ke kawo rikici a cikin wuraren nan wanda kuma wasu mutane sukan shiga daga cikin musu basaja da mu su kawo fitintunu a ƙasa to wannan abin da aka yayi man daɗi na yi matuƙan murna da shi allah ya taimaki dukkan wanda ya kawo wannan shawarar allah ba da ikon aiwatar da wannan abu sunana muhammadu surajo a matsayina na makiyayi tunanin da nake yi kawai guda ɗaya shine idan aka ware wurin to abin da ni nake tunani shine yaya za a yi a samu wurin da makiyayan nan za su zauna a ce a samu ruwansu da kuma abincinsu a kowane lokacin da zai wadatar da dabbobinsu wannan shine abin da ni nake tunani tukun assalamu alaikum ni sunana muhammad kabiru manomi a ni ra'ayina game da maganin makiyaya da manoma ina gefen manoma ne kuma a fitar da wannan filayen kiwo da masu noma haka masu wurin su daban wurin kiwo da zai kawo zaman lafiya saboda ana samun sabani tsakanin manoma da filani game da noma ana suna samun sabani tsakanin su don gaskiya da dadewa na samu wannan labarin da yawa kuma na ga a lokacin na karami na ana samun sabani tsakanin manoma da makiyaya ana samun sabani sosai don wani lokaci ga lokacin kwashe kayan gona za ga filayen sun shiga sun ci amfanin gona sa samu rigima tsakanin manoma da makiyaya sunana isa ibrahim um, gaskiya a ra'ayina ko abin da nake ganin shi shine zai kawo mafita insha Allah shine tun da mun tun iyayenmu da kakanninmu da muka taso muka ji ana akwai burtaloli to don me yasa ba za a zauna akan maganar burtaloli din nan ba idan aka ce za a tara su wuri ɗaya kamar yadda na taɓa ji wani amuryan amurka ya biya ne kwanan baya a kenya yadda ake haɗa su wuri ɗaya da waye da waye da shawansu munan gaskiya wannan abin ba zai iya yiwa ba dalili ko shine can inda fulani muka san su iyayenmu da kakanninmu ina wannan burtuloli muna da hukuma a ƙasar nan ita ce a gaba ita ya kamata a ce ta tuno wannan abin ta mai da shi ta zamanantar da wannan lamari in an yi haka gaskiya shine a ra'ayi na shi ganin shi ne zai kawo zaman lafiya ba kar mu bata ci gaban mu yana gare mu zo mu zauna zama na lafiya Abin da ya sawaka kenan a yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kamar yadda muka ji masu iya magana ke cewa da na gaba kan san zurfin ruwa ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku ya Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. rundunar sojin Najeriya ta yi sabon kakaki burgidiya Janar Jude Chukwu da ya mai gurbin Burgediya Janar Kuka Sheka wanda aka tura makarantar ƙara kwarewar manyan jami'an Najeriya a Koro da ke Plateau. Gwamna Abdulaziz Yari ya jagoranci wasu gwamnoni biyar zuwa yankin Zurmi don jajanta kashe mutane daga 'yan bindiga daɗi. Matsala ce na waɗanda ke son aikata lahi da barayi. Ministan jirage Hadi Sirika ya ce ana gab da rantsar da sabbin shugabannin hukumomin gwamnatin Najeriya da aka naɗa bayan samun akasin shigar da sunayen waɗanda suka mutu. Allah da ba daɗewa ba za ka ji an faɗi sunayensu. Yobe ta sha'awar labari da ta fitar na cewa an ceto wasu daga matan sakandaren dabci kakakin gwamna ga idan wato abdullahi bego ya ce dogaro ga wata majiya ce da ta zama waras tushe ya jawo labarin janar babangida da gullok jonathan ba su halarci taron majalisar kasa ba gwamnan ekiti mai adawa da shugaba buhari ya zo taron da musabaha da shugaba buhari hukumar aladun najeriya ta maida wa jihohi fiye da naira miliyan ɗari takwas da ashirin da suka kunshi na waɗanda ba samu tafiya jin bara ba da kuma rashin samun hidimar abinci yadda ya dace ga wasu alhazan nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya Haka dai to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Jarawan Jihar Filato, agom Azare, Rabaran Dr. Aziz Wakili, da kuma Sakatare Janar na Ƙungiyar Jama'atu Nasiru Islam Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu. ga sarkin jarawan filato dr isaac sunana gwamizire rabin dr isaac gazi wakili Babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da addinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito gama Allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa Eh, bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkanmu a kamanin sa addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne domin haka ina son yi gargaji kamar haka su ban murya mu manta da bambamce mu rungumi juna Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da amma sun koye zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gaskiyan kenan idan mun tuna al'ummani su sardauna su abubakar ta idan muka extending nashi bayan arewa zuwa najeriya gaba daya su zikiye awolowo wacce babba fami awolowo kenan cin tola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanki na kasar mu najeriya gaba daya haka da mu arewacin najeriya idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu sai shekani ya shiga cikin mu ya rudar da mu muka kasa ganewa ko me ya faru a gani na bari mu duba inda muka fito ga kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyar da mu ba za mu yi ba domin ga zamani da da manoma da fulani muna zaman lafiya kowa yana martaba junansa kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka masa aikin noma fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi su manoma kuma su tabbata cewa sun yi gonakin su da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to mai kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wayanda aka za a wurin ko kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu idan kana da yaya biyu ko uku idan wayanda suka yi eh, na farko sun je makaranta daga karfi bakwai da rubi zuwa ko a ce sha biyu wa'insu su jira bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi haka nan fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun kai su lura da shanu sai idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yanda kawai za mu yi mu rabu da dukkan mu muna da amfani ga juna shi kuwa sheikh dr hali cewa yayi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar zaman lafiya da a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallamar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu gabarin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu gabarin cutarwar kowa da ka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana bukatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu damar ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba gabanni su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu sadaukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsu da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakanin su da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai gabarin cin hanci da rashawa mai awu a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba Allah ya da mana lafiya a kasar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. an kuma dakatar da wata 'yar wasar kasar rasha nadezhda sargeva daga gasar wasannin olympics na hunturu a kasar korea ta kudu saboda laifin shan kwayoyi masu ƙara kuzari kwana ɗaya kafin shugabannin wasannin olympics gudanar da taro domin duba yiwuwar daga takunkumin da aka kakaba wa kasar babban kwamitin wasannin na olympics na kasa da kasa ya dakatar da kasar ta rasha a kan zargin shan kwayoyi masu ƙara kuzari a wasannin da kasar ta karbi bakuncin su a birnin sochi a shekara ta 2014 to sai dai an ba da dama ga 'yan wasa 168 da suka tsarkake kansu da su shiga wasannin na pyeongchang a ƙashin kansu sargiva ta kasance 'yar wasa ta biyu da suka faɗi a gwajin kwayoyi daga cikin 'yan wasan kasar 168 a jiya juma'a ne aka soke lambar tagulla da alexander krushelnitsky ya lashe saboda samun sa da laifin shan kwayoyi masu ƙara kuzari a fagen kwallon kafa kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho ya sha alwashin kai karshen tankiyar da ke tsakanin tsakaninsa da takwaransa na chelsea antonio conte a daidai sa'ad da kungiyoyin biyu za su yi karon battar karfe a gasar premier shugabannin biyu sun kasance cikin takaddama tun a watan oktoban shekara ta 2016 sa'ad da kocin na chelsea ya yi tsallen murna bayan da sa ta lallasa united ɗin da ci hudu da nema to sai dai tankiyar ta uzura ne sa'ad da Mourinho ya soki halayyar ta conte a filin wasa a wata hira a watan Janairu inda daga nan suka ci gaba da jifan juna da kalamai a gobe lahadi ne kungiyoyin biyu za su kara da juna a wasan gasar ta premier a old trafford inda mourinho ya ce zai gaisa hannu da hannu da conte a wani bangare kuma wata takaddamar ce ke kokarin tashi a tsakanin kocin biyu yayin da kocin arsenal asim wenger ya ta'allaka nasarorin da manchester city ke samu da cewa san ba kokari ko kwazo ne na kocin ta ba pep guardiola Wenger ya ce Sam Guardiola ba ya da wata basira ko dabarun da za su kai City din ga wannan nasara. Illa dai sun same ta ne sakamakon makudan kudaden da suke kashewa wajen sayan zaratan 'yan wasa. Idan muka duba sakamakon wasannin gasar Premier ta Angila da aka fafata a yau, Liverpool ta lallasa West Ham da ci hudu da ɗaya, Brighton ma ta doke Swansea da ci hudu da daya Leicester ta yi kunnen doki da Stoke da ci 1 da daya yayin da West Brom ta sha kashi a hannun Huddersfield da ci biyu da daya Murtala Faruk Sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma mun zo ga lokacin da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice an sake fuskantar jerin hare-hare waɗanda suka ɓararraka yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawayen Siriya a yau dinnan Asabar. waɗanda suka hallaka mutane akalla 24 wanda ya sa adadin farar hulan da suka mutu tun daga makon jiya ya kai sama da 500 ciki har da yara sama da 120 a cewar wata ƙungiyar sa ido mai hirkwata a Burtaniya. Ƙungiyar ta gugurmayar yancin ɗan adam a Siriya ta ce matsalar na daɗa ƙaruwa. Duka duka kuma masu haro da haka Allah ka mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamin na madadin Ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da labarai da Solomon Abu wanda ya kura da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riga masa a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya.